ina abokin ka yake Lahiru? ɗahiru kuma yau abokin naka da kuke kira dan gwamna ni a dan gwamna na san shi ba ɗahiru ba dan gwamna yana ina wallahi ranka ya daɗe wallahi in dai zan san inda yake to zan san inda na lahira yake sha ruwa a ba na jin ruwa gaskiya ta ce ka sha ruwa ko ka samu karfin makogwaron kai ya ciku ta yadda za ka iya min bayani sha ruwa wallahi ba zan sha ruwa na shi na ko guba ko kasa a ciki wani mali da ya mun shekara ta talatin ina aikin soja tun general yakubu gawon muka yakin bazansa muka kawo najeriya zaman lafiya kudin in fito yanzu kice zaki tsiya ta ni wallahi karya kike yau sunan ki gawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi baba zan nemo shi zan dawo maka da kudin ka da inda yake zan nemo shi kai ba dan cin garin nan bane a dan cikin garin haifafan garin nan ne wallahi to ina iyayenka da danginka yanzu iyayenka da danginka ba wani wanda zai bila ɗinka ai wallahi ranka daɗe barka ji na gaya ma wallahi 'yan uwana suka ji labarin cewa ina nan billahi zai haddina sai sun haɗa ban taɓa tunanin kana da idan da zaka iya kallon ruki ka faɗa mata maganganun da kake faɗa mata ba kinga kuma menene zaki faɗa ki faɗa kinga su dama irin mazan nan haka suke lokacin da kake ta su ba ta kai suke ba da na san gidan nan haka ya lalace inna wallahi da ban dawo gidan nan ba gara in zauna gidan mijina duk lalacewa zan ci in koshi. Ka ƙara so? Eh na shigo. Muna godiya abin da ya kasance ya same mu. Amma mu je ɗaki akwai magana zamu Ni gaskiya ba zan je ɗaki ba tun muna yaro in ka ce mu je ɗaki ni na san duka ne ke biyowa ba gaskiya ba za ni ba. To ko ka yadda kuma baka yadda ba dole cin gaskiya. Ah, dan Allah nan annabi suka biyo. Dan sai ƙarya kake ba. baka bani lokacinka bani da wani cikakken lokaci naka a rayuwata baka dawowa gidan nan da wuri yasa kike faɗa irin waɗannan maganganu marasa daɗin ji ina so ka sani ina ɗauke da cikinka kuma zan yi haƙuri na raine shi na tsawon wata ta kai ya masu gidan nan da Allah barkan ka shigowa babbar fada ta kamar ya malam lafiya za ka shigo mana gidan na bu lafiya a guje babana yana zaune je tsallake shi so na rufin protection na rantse da Allah ya A manipulated person may pretend to have upset and do something out of book. This is in sheep and clothing the line. Azal! amma ban da kallon mata an mun fita. Ke kadai ci. Ina da mugun kishi. Ba ki da matsala. Amma ai matan ku sun fa irga. Babu damuwa mai logoli baby. Da zan samu amsar tambaya ta. Ai yana da kyau ki faɗa min da baki. idan kuma ka kuskura ka bujirewa wannan tayinawa to tabbas za ka shiga cikin masifa da bala'in da ba za ka taba fita daga cikin sa ba wallahi reconnect overall avoid impersonation and find them the weak point to be the aware waye wannan kai kuna ina na ga ni za ka mara Producer Salis S. Executive Producer gida Kahutu. Co-producer Abdullahi Tarori. Production Manager Hussein Lambadaya. Location Manager Alibet. And Assistant Director Chansi Tu, the Logical Director. And directed by Malan Amin Azarab. Find out in Azal.